hauhawar adadin sace-sacen shanu a wasu sassan Najeriya sun sa wasu ƙwararru sun fito da wata sabuwar hikima ta yadda za a rinka gane kowace saniya da wanda ya mallake ta shin ya siyar ne da ƙashin kanshi ko ko sace mai ita aka yi. Tsarin tsamo shanun da ake sacewa a Najeriya wanda wasu ƙwararru suka haɗa kai da wani kamfanin sadarwa a Najeriya. Na nufin ganin ko da an sace saniya to ba za ta yi ta sayi ba saboda akwai yadda za a gano mai ita. Alhaji Ibrahim Mai Gari Amadu shine shugaban kamfanin ƙwararrun da suka fito da wannan sabuwar hikima da haɗin gwiwar wani kamfanin sadarwa. Kuma ya yi wa manema labaru ƙarin haske a lokacin wani taro na masu ruwa tsaki a jihohi goma sha taran arewa da aka gudanar a garin Kaduna. Sama da shekaru biyu ko uku da ta wuce muke ta tunanin yadda za mu samo ga samo hanya mafi sauki ah, mu kawo waraka ga matsalan sace-sacen dabbobi muka kikiro da wata abu da ake bambance dabba kamar dai tamkar kamar ka san a ce ma an sama dabba sim card na waya to amma wannan sim card ne karamar sim card wadda bata kai ma kwarar shinkafa ba likitocin dabbobi suna da allura da suke sa wadda bai shiga cikin nama ba amma yana kasan fata baya da illa ga na dabbar baya da illa da mai cin naman dabban ita wannan sim card din tana da namba kamar da wayar ka ke da namba akwai wani dan na'ura da ake rikewa kamar waya yake za a kai goga jikin dabban ne sai ga ce labban wayan wannan dabban sai ta fito sai ka amfani da wayanka da kai amfani da shi sai ka danna wannan namban da ya fito daga jikin dabban kawai ka danna shi zuwa wata lamba da MTN za ta kuma kowace irin network kake amfani ba lallai sai MTN ba kana aikawa nan take za ka samu sako cewa wannan dabban na wane ne ga lamban wayansa ga yanda yake in kuma an sace za ga lamban shi mai damban ya kai report cewa an sace za ga ya dawo maka da sako cewa wannan damban na sata ne alhaji lawal garawa ba fulatani ne kuma tsohon ministan tsaro a tarayyar najeriya yana kuma cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wurin wannan taro na wayar da kan fulani akan yadda za a dakatar da sace-sacen shanun da ake a wannan ƙasa. Wannan abubuwa da ake so a kawo suna da amfani mu yi su don kowa ya tabbata cewa dabba shi ta zama tashi ba wanda zai sace maka ita kuma duk inda aka je za a gano ta kura ta tada mana da hankali macici ya tada mu hankali yan fashi su tada mana da hankali kowa yana zargin mu a halin yanzu zargin mu ake duk inda muka shiga me ya sanya ba za mu zauna mu gyara kanmu da kanmu ba To ko me mahalarta wannan taro na wayar da kan Fulani domin dakile sace-sacen shanu za su ce game da wannan taro? Suna na Baba Usman Gandarma ne sakataren kasa na kungiyar mai yadda Allah ta tare Najeriya. Wannan abin da muke gani yau zai taimakawa makiyaya wajen gano shanunsu suka bata don in ka sa wannan chip din a dabba in ka sa wannan sukanan zai fito da nambobi kun ga da yadda aka yi to wannan mataki ne wanda muke gani su mtn sun yi kokari da suka kawo ko mun kai shekara biyu muke ta tattaunawa da su kafin mu kawo ga wannan abin yau yanzu za mu zauna mu ci gaba da shirye-shirye da mu bi jihohi mu kara wayar da kan mutanen mu ta bukukuwa da sauransu don su yarda da wannan abin su anshe shi. Ni suna na Alhaji Bishado Gusau, na haito a garin Gusau jihar Zamfara. To alhaƙiƙanin gaskiya wannan tsari idan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala sa ya miƙe haka to an ɗauko wani tsari mai kyau a cikin najeriya sunana da abdulsamad idris assistant secretary na metiyalla a jihar zamfara lallai program ne wanda yake da kyau kuma zai amfani ga ainihin makiyaya na gida da makiyaya na daji ana sa rai idan wannan yunkuri na ƙwararru ya cimma nasarar da aka tsara za a kai ga ko an sace wa mutum saniya to ba lallai ne ta sha ruwa ba kenan domin ko za a iya bibiyar ta ko ina a kai ta a faɗin wannan ƙasa isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya